ru waɗanda suka yi asara shi yasa ake mai da hankali gefen tauhidin nan ake raba mutane da rabe-rabe jingine-jingine bulumbotai surkulle duk ka samu ka rabu da su ka koma santa tawakkaltu ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu an gane wannan to ga abinda ibnul al-fawzan yake cewa min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin tushen aƙidar ahli sunnati wal jama'a al'imanu bishafa'ati imani da cewa akwai ceto domin ceto mutane an kasu kashi uku a ceto kamar yadda zai mana bayani akwai waɗanda su sun ce kwata-kwata ba ceto akwai waɗanda suka ce suka zurfafa kuma a ceton kamar sufawa ma'abota ku, su sun zurfafa a ceton akwai kuma wayanda suke tsakakku su suna tsakiya wato khairul amri awsatuhu dama mafi alkhairin abu matsakaicin to su ne ahlus sunnati wal jamaa su sun yadda akwai ceto amma tare da sharuɗan da Allah da manzon Allah suka gittawa ceton su kuma wayancan suka ce san babu wayannan kuma suka ce akwai ba ma kuma wannan sharadi za bu ji insha Allah al sunnati wal jama'a asalin tushen aqida su shine imani da ceto bi tare da sharuɗa allati zakaraha Allah jalla wa ala sharuɗan da Allah mai girma da ɗaukaka ya shar'anta kamar yaya an takuna bi iznihi kowane ahli sunna masanin aqidarsa ya san ceto sai wanda Allah ya yarda zai yi to amma su sufawa sun ce akwai su moga e ko Allah ya so ko bai so ba in ka bi su za su kai ka aljanna akwai matsala dole ya zamanto bi izinihi da izinin Allah ne za a yi ceto wa an yakuna al-mashfu'u fihi sannan wanda za a cetan min ahlil imani yana daga cikin ahlul imani banda ahlul shirki to amma su mu'tazilawa da khawarij da asha'ira sun ce kwata-kwata ba ceto duk wanda ya shiga wuta ya shiga kenan khalidina fiha abada su kuma wa'yancan suka ce ceto inda ka yi imani da wali kawai an gama zai cece ka duk laifin da ka yi yau ma ba ka laifi mai istighfari zai ce ka je kai ta saba wa Allah ka samu abin da istighfarin ka yace in ba ka yi wasa ba ladan ka zai cinye in ba ka sabo ah. eh kamar mummunan universal ne in ka jona maimakon ya ƙara ma wuta ya janye wanda kake da shi to in baka laifi istighfarin ka sai cinye ma lada kaje ka tattiyarka eh gawaro ji in shi kenan. to in bari mana wala ya huta to ka bar me in bar laifi yo ai kuma menene istighfarin ka zai ci to ai cinye ladan zai yi in ya rasa me zai ci haka fa suka ce ba wai haka ka'idar take ba fa ka je kai mummunan fahimta Yauwa, a ce wasu Yauwa, a ce wasu to shi ceton kansa an ya al mashifu ufihi min ahalin imani wanda za a ceta ya zama yana cikin ahalin imani amma in kana al-mashfu'u fihi min ahli al-kufri fa innaha la tuqbalu fihi shafa'a in dai yana daga cikin ahlul kufri la tuqbalu fihi shafa'atu ba za a karbi ceton sa ba qala Allah ta'ala don ga abinda Allah madaukakin sarki yace wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina mushrikai kafirai ceton mai ceto bai amfana su ceton wanda zai yi ceto ba zai amfane su ba su ceton mai ceto yakan amfani mai imani wanda ya mutu da imani komi karancinsa kuma imani in aka ce komi karancinsa shine marar shirka a kula da wannan don babu yadda za a yi mushirki a ce yana da imani fa kana shirka baka da imani amma don kayi sabo kana da imani a gane wannan sai dai imanin ka zai rika raguwa ya rika raguwa har ya dawo dan kadan karshen ta ba mamaki in ka shiga wata kai shekara biliyon ba miliyon ba kai shekaru biliyon miliyon sau miliyon shine biliyon ko to sannan sai a fito da kai saboda laifin yayi yawa har ya ya cinye imani ya cinye imani ya zama ɗan kaɗan amma tunda akwai ɗan kaɗan ɗin dalilinsa za ka fito in Allah ya so kuma ya yafe ma in ya so kuma ya jefa ka cikin tawagar wanda za a ta. wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ya ce in shirka kai kan ba a gafara amma sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ga wanda ya so kuma yana iya gafarta zunubin da duk ba shirka ba in ya so ma kafin a kai ka wata sai ce ku bar shi kawai ya tafi an yafe mar tun da dai har ya rayu bai yi shirka ba wancan din na yafe mar wani kuma sai a ce to aje a kona shi gwargwadon laifinsa sannan sai a fito da shi an gane wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa ibnu adam law ataitani bi qurabil ardi khabaya thumma laqitani lam tushrik bi shay'an la'ataituka bi qurabiha maghfiratan wala ubali dan adam da zaka zo mini da kwatankwacin cikin duniyan nan duk zunubanka ne amma ba shirka ciki ni kuma zan zo ma da gafara kwatankwacin cikin duniya sai in shafe wannan din in yafe ma ban damu ba kaga ka je wa Allah ba shirka yafi maka sauki akan a ce ka je wa Allah da shirka don ba sauran ibadar da za ta yi maka amfani Allah ya kare mu da shirka wal kafiruna su arna mushrikai laysa fi eh, laysa ko shi kafir to to to to akwai sauran karatu kenan wannan a cikin suratul mudaffir kenan wancan sai kuma a cikin suratul ghafiri yace maliz zalimina min hamimin wala shafi'in yuta'u don aka ce azzalimi mushriki ake nufi don Allah ce inna shirka la zulmun azimun lalle shirka ita ce zaluncin da bi kowane zalunci girma kai ka rasa wanda za ka zalunta ka ɗauki haƙƙinsa ka ba wani sai Allah mutane biyu in suka zo wannan yana da haƙƙi a gun wannan yana neman haƙƙinsa sai ka hana wannan haƙƙinsa sai ka ba wancan ba ka yi zalunci ba to Allah ne ya cancanci a bauta ma shi kaɗai sai ka ɗauki bautar Allah sai ka ba wani wanda ba Allah ba ba zalunci ba ne ka aje ibadar da ake ajewa don Allah sai ka aje ta don wani haka kawai ka firgita sai ka ce shehu ba ka yi zalunci ba Allah ya kamata ka kira wa ka zalunta ka ɗauki haƙƙinsa ka ba bawansa to inna shirka la zulmun azimun ya kamata ka roƙi Allah sai kace ya damdama ya ilu rauhani wai su rauhanai sauri gaggawa za su dau addu'ar da sauri sauri rauhanai damdama ya ilu maimakon kace ya Allah ko to irin wayannan in ba mutum karatu yake yi a littattafan ahalus sunnati wal jama'a ba ba zai gane su bai zai mutu mushriki sai je jahannama ba zai fito ba don shirka ba kaɗan ita kaɗan ɗinta ba zai barka ka je aljanna ba tauhidi kuma komi rashin ibadarka in dai ka je da tauhidi za ka je aljanna komi ba dade shi yasa tauhidi yake da muhimmanci don haka wa malin zalimina azzalumai ba su da min hamimin wani masoyi na kudda kud da zai zo ya nemi a taimake su a kare su a hana a yi musu azaba bai da shi ba su da mai beli wala shafi'in ba su da mai ceton da zai zo ya ce ina neman ceton wane da wane yi kuma a yi masa da'a a yarda babu ba wani annabi ko siddiki ko shahidi ko salihi da zai zo ya tsaya wa mushiriki babu Allah kuma ya riga ya haramta musu aljanna domin ya ce faƙar harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahun na Allah ya kare mu don shi kafiri laisa fihi shafa'atun abadan ba ceto da yake da shi har abada wa ammal mu'minu amman shi mumini fa inna shafa'ata thabitatun fi haqqihi idza azina Allah shi mumini <coughs> ceto tabbatacce ne a gare shi amma da sharadi in Allah ya yi izini shi ma sai in Allah ya yi izini jalla wa ala mai girma da daukaka wa azamu shafa wa azamu wato wa azamu shufa'i waye ya fi girma a cikin masu ceto wa sayyidu shufa'a wane ne shugaban masu ceto amsa shine huwa nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shugaban masu ceto wanda yake babba a cikin masu ceton duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina masu neman masu ceto ai mu ba mu kira su ba sai don su cece mu to ga babban masu ceto shugaban masu ceto ka bi shi sai Allah ya soka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce musu in dai Allah suke so to su bi ka Allah zai so su tun ne bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah zai so shi wanda kuma Allah ya so shi to ba zai tabe ba ka dawo ka bi santa ka daina kale-kalen iyayen gida har gori ake yi wa ahli sunnati wal jama'a ai za mu je lahira in ka je lahira ba ka da ubangida ka shiga uku ka shiga uku dai tunda ka bar manzon Allah ka kama wani don ubangida babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shine ainihin a'zamu shufa'i wa sayyidu shufa'i falahu shafa'atun khassa dai yana da ceton da aka keɓe wannan ceton in ba shi ba ba mai yinsa kaga kenan ceton ba nau'i ɗaya bane da aka ce annabawa za su yi ceto siddiqai su yi shahidai su yi salihai su yi to ceton ashe hawa-hawa ne akwai ceton da kwata-kwata ba mai sa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa malam yace yana da ceton da aka kebe shi da shi khassatun bihi wa hunaka shafa'atun yashtariku fiha huwa wa ghayruhu akwai kuma ceton da yayi tarayya shi da wa'insunsa shi yayi wasu ma su yi an gane qauluhu fadin imamul barbahari da yace wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil mudhinibina al khati'ina yawm al qiyamati wa ala sirab? me yake nufi yace ar rasulu huwa adamu man yashfa'u yawm al qiyamati saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mafi girman wanda za su yi ceto ranar gobe kiyama bal innahu yashfa'u fi ahli al mawqifi kullihim domin shi kowa sai ya ɗanɗani daɗin cetonsa kowa duk wanda ya je ka kasa akwai mahashar filin tsayuwa akwai inda za a ɗan matsa filin hisabi to filin mawqif ɗin nan nan ne matsala take nan ne ake kwamfadar bala'i a yi ta tsayuwa shekaru fiye da irin zaman da aka yi a duniya duk kuma a yi ni ɗaya ne duk a yini ɗaya ne sai ka yi yini ɗaya fiye da rayuwarka na duniya a yini ɗaya kuma kana tsaye cikin matsi ga zafi ga kwankwadar zafin bala'in ga suwan rana inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata uduna waye ya yi shekara dubu a zamanin gashi, wato tsayuwar kawai ya fi. zamanka da kai na duniya anan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tsaya aka tsaya Allah ya manta da mutane ba mantuwa irin tana manta ba kamar wanda za ta manta da shi da Allah mantawa yayi eh ya bar bawan Allah ne ta na manta da shi ne kawai ina sane kaga ai ba wai mantawa bane ko kamar yanda yake cewa inna nasinakum ko kama nasina sannan yana cewa wa kazalika atatka ayatuna ha, wa kazalika al tunsa aka muka je maka da ayoyin mu a duniya kamance su da gangan ba wai don baka san da su ba sai ka kama radin gabanka to yau kai ma mun manta ka da gangan ba don mun mance ka ba ba za mu kula ka ba to irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya jale mutane ya yi burus da su sun yi tsaye sun sha wuya har an fara furta cewa kai ni da a yi hisabi ma in ma wutan ne in tafi saboda bala'i ya yi bala'i to shi ne sai a nemi waye zai ceto wannan shi ne ceto babba an gane ko Ƙauluhu wal imanu bi shafa'ati Rasulillah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, A lilmuzni al alkhadi na yau malkiyamati wa lasirari a Rasulun sallallahu Alaihi wasallam huwa azamu man ya shafa'u yau malkiyamati bal innahu ya shafa'u fi ahalil mawqifi kullihim. Fa inna Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan ceto da zai yi, yurihuhum min al-mawqifi zai futar da su daga wannan tsayuwa da suka dade suna tsaye wa yuhasibuhum sai yayi musu hisabi mai shiga wuta ya shiga mai shiga aljanna ya shiga li'annahu yadulu alaihimul mawqif domin tsayuwar za ta tsawaita gare su yadulu alaihimul mawqifu mawqiful hashri wannan tsayiwa ta taro na taron duk duniyar farko har zuwa duniyar ƙarshe ƙaddamuna. ko na tsallake eh na to na ya tsallake ko Allah sarki inna yau ya shawo fi alil mawqifi kullihim fa inna allaha yurihuhum min al mawqifi wa yuhasibuhum li'annahu yaqulu alaihim al mawqifi ma'a dhanki shadidi shine muka manta ko ma'a dhanki shadidi tare da kunci mai tsanani wa araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan shine ma'abbanki shadidi tare da matsala mai tsananin gaske wal harri shadidi ga zafi mai tsanani wal shadidi ga kuma kishirwa mai tsanani inda duk aka samu zafi da matsi za a samu kishirwa wal khawfi shadidi ga tsoro mai tsanani mutum bai san makomarsa ba Ya yadulu alaihimul mawqifi mawqifil Hashiri, wannan tsayuwa tsayuwar taro ce ta duk duniyar farko har zuwa duniyar ƙarshe zai tsawaita ga mutane fa ila ulil azmi minar rusuli sai su gabatar da neman taimakon su da roƙo zuwa ga ulul azami suwaye ulul azami ulul azami shine annabi Muhammad minka wa min nuhin wa ne wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa nuhin ko eh wa musa wa isa ibn maryam waɗannan su ne ulul azami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam wa alaihi musallatu wassalam waɗannan su ne ulul azami minar rusuli mutane sai su juyar da neman taimako wajensu sai a fara da annabi adam li'annahu abul ins au abul bashar don shine baban mutum baban mutane gaba ɗaya. Fayatuna ila Adam za su zo da tambayar su wajen annabi Adam, annabi Adam sai ya ba da uzuri, faya biru, sai kawo hamzari ya ce, Kai, ina, ni, ni yanzu ta kaina nake ba ta in ceci wani ba, ni ma tukunna ban gana tsira ba ina ni ina ceton wani. ba ku san Allah ya ce da ni ba, wala ta ƙarbuwa hazihi shajarata, fatakuna mina zalimina, fa'azalla humar shaiɗanu, fa'aka raja huma min maka na fihi. Duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi kalmomin da ya tuba da su, fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin ba alai, innahu huwa tawwabur rahim, duk da haka shi yana ɗarɗar. Allah fa ya ce kan kar in ci bushi kusanci bushiya kuma kar mu kusanci bushiya da ni da iyali na kuma muka kusance ta to ni tukunna menene hisabi na hadda zan je neman ceto in naje aka ce to kai ma mai laifi eh mutum ne ana neman sa yana cikin wanted an kama wani daga cikin wanted ɗin shi ma yanzu saura shi sai aka ce to kai ka je ka kayo belin wani mana wanted zai je neman beli ya ce yauwa dama kai muke nema to ya ce ni tsoro nake in je magana Allah ce to na ƙara laifi don haka ya kawo hanzari ya ce na yi laifi nima yanzu ta kaina nake yi kai ka ji ba bushiya ce a cikin gidan aljanna kawai ya kusance ta ba da wani laifi wai sai wannan kuma dama Allah ya yi haka don ya san zai ci don in dalilin fitowarsa duniya dama an yi zai fito duniya kuma da dalilin zai ci to amma duk da haka tsoro yake ci kai yanzu abu nawa ka ci amma wai har za ka sa wani a garenka a wai za ka tsallake da shi a haka suka ce annabi adam fayatazir zai bada uzuri ba zai iya ba hmm. eh to a wannan lokaci ya dulu alaihimul mawqifi mawqifa hashe ko ko akwai bashi bane to akwai yadlubuna ko to shikenan idan suka je wajen ulul azami ya na minhum za su nema daga wajensu an yadda Allah su roƙa musu Allah mana an yari an yuri don ya futar da su minal mawqifi daga wannan tsayuwa imma ilal jannati wa imma ilal nari su sun yadda ma dai tsayi wannan bala'in ta ya kai bala'i imma wutar za a je a je imma aljanna za a je a ce amma yanzu ana tsaye cikin bala'in nan sannan kuma a ƙarshe ba a san inda za a ba ai gara ma a sani kawai to shine fayatuna ila adam sai su zo wajen annabi adam annabi adam sai ya fayataziru sai ba da uzurinsa wayatuna ila nuhin sai su zo wajen annabi nuhu Sima ma ce kai ni da kawai don an ƙi imani na zuciya na kasa haƙuri na ce rabbi la tazar alal ardi min na dayyara ni ma ina jiran in ga irin nawa wasu kuma suka ce na tambayi Allah tambayar da bata dace ba har ya zarge ni inna bini min ahli fa inna wa'adaka alhaq Allah ka halakar mun da dana kuma ka ce zaka tseratar da ni da iyalaina inna ibni min Ali, kuma ɗana yana cikin iyalaina Allah ce kai nuhu kar ka sake mini tambayar da baka da ilimin ka kai baka san cewa shi dan naka laysa min ahlika baya cikin iyalanka ba innahu ya'malu amalan ghayru salih yana mummuna aiki don haka kar ka sake min tambayar nan sai ya tuba ya ta istighfari ya nemi Allah ya taimake shi nan gaba kar ya sake irin wannan tambaya to ya shi bai sani ba nan ma ko akwai matsala kaga sai ya ba su hamzarinsa ya ce ku je gaba don haka ku tafi wajen annabi ibrahim kalilullahi ne shi watakila ko shi zai iya daurewa ya magana fayataziru sai ya bada uzurinsa wa yatuna ila ibrahima in sun zo wajen annabi ibrahim fayataziru sai ya bada uzuri su malamai suka ce zai ce ni da na taba yin tauriya guda uku wanda na nuna abinda ba shi ba nace shine na yi ƙarya na nuna matata nace yar uwata amma da nufin yar uwata a addini ba kanwata ko matata ba sannan kuma na nuna ƙaton gunkin da na rage bayan na sare ƙananan, da aka tambaye ni ni ne ko kuma waye sai na ce bal fa'alahu kabiruhum haza na ce musu babban su ne wannan yayi duk da dai na yi tauriya ina nufin ni sannan kuma an tafi da ni za a je shirka bikin idin mushrikai sai na faɗi na ce inni saqimun ba ni da lafiya ina nufin ban da lafiyar bauta wa wani Allah aka bar ni na dawo to ni yanzu nan ina tsoron ko a ce na yi laifi don me na yi karya, kun faɗi gaskiya mana da don haka ku je gaba ni ma ba zan iya ba to kai kariyar shi kake shekawa da gangan alhaji do Allah ka yi haƙuri yanzu muna farar ɗan gora yanzu haka ba mu ɗan abun nan ba ma ba mu taso ba kuma kudinsa ka ci kuma kana falon ka fa wai kana kwana dan gora kaga mu da ganga muke sheka ƙaryar Allah ya sauke na sai su tafi ya ce musu ku tafi wajen annabi Musa shine wanda duniya ma ya yi magana da Allah ba tafinta kaga yanzu ma magana da Allah ba zai bashi wahala ba eh sai a zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam fayatuna ila Musa suna zuwa gun annabi Musa fayataziru shi ma zai bada hamzari wasu malamai suka ce hamzarin sa shine ba ku san na taba kashe mutum ba lokacin da ba ce in kashe ba san da ya fito alahi ne gaflatin lokacin da mutane ke gafale ana baccin kailular rana ya tar tarda baƙibɗe da bani Isra'ila suna rikici, ya zo taimako don ya raba fada baƙibɗen ya yi masa gatsali ya naushe shi naushi ɗaya mutu. Fawa ka zahu Musa faƙa ba alaihi, annabi Musa ya yi nadama ya nemi gafara Allah ya gafarta mishi, to shi yana tunanin wannan kisa, duk da dai kafiri ya kashe, to amma yana tunanin mai Allah zai masa, to kai bawan Allah mutum na ka kashe. Hmm? bai san adadin abin da ya kashe ba wani kuma yana nan yana jin daɗin shayi yana shan miniras yana morewa kuma ya kakkashe mutane ya yi kuɗi ko ta hanyar ya kashe da hannunsa ko ya biya an kashe wani ba ko kujera zai samu sai ya kakkashe wasu to shi wannan fa kafiri ya kashe abokin gaba amma saboda Allah bai ce mar ba a lokacin ya kashe da kuma ya kai kuka gun Allah Allah ce ba komi azzalimi ka kashe an yafe ma amma duk da haka yana taraddudi yace kai wannan aikin yafi karfi na ku tafi wajen Isa ruhul lahi annabi Isa alaihi salatu wassalam shine yace fayatuna ila Isa sai mutane su zo wajen annabi Isa shi ma fayatazir sai ya bada hamzari uzuri wasu malamai suka ce uzurin shine ba ku san cewa ni ma Allah ya tanada min tambaya ba a duniya an yi ta cewa ni dan Allah ne ko ma Allah karami akwai Allah babba akwai Allah na ƙasa akwai na sama mahaifiyata Allah Allah zai tambaye ni a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah to wannan tambayar da take gabana ni ne za ku ce in je in yi ceto babba wannan ceton ya fi ƙarfi na sai dai ku tafi wajen babboga kwata-kwata eh sai a ce waye annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fayatuna ila muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mutane su taho wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu ana laha yace wannan dama matsayi na ne yayi tun farko da nan kuka taho ai E, ana laha ni ke da wannan matsayin summa yati wa yakhiru sajidan tata al'arshi sai yazo ya fadi yayi sujuda ƙarƙashin al'arshin ubangiji li'annahu la li adin illa bi iznillah domin ba wai kara kawai zai je ya kama ceto ba sai ya nemi izinin Allah fa huwa yakhiru sajidan haka ne go zai fadi yayi sujuda wa yad'u rabbahu hatta yaqul hatta ya muhammad fa ya muhammad irfa ra'sak was'al tuta washfa shaffa. zai je ya fadi addu'o'i yace addu'o'in ni ma yanzu haka ban san su ba lokacin ne Allah zai sa mun ilhaman su in roƙe shi da kalmomin da wani bawa bai taɓa roƙonsa da su ba ni ma ban san su ba tukun yanzu lokacin da yake bada wannan hadisi yace in kirara ubangiji in roke shi yace Muhammad tashi daga kanka yau ba ranar ibada bane ka gama ibada tun a duniya me kake so irfara saka daga kanka was tambayi tambaitu da abaka duk abun da kake so tambayi a baka washfa nemi ceton wanda duk kake son cetonsa to shaffa sai a cetar maka fa ya'zanu Allahu lahu to nan ne Allah zai masa izini bi shafa'ati da yace ton din fa yashfa'u fi alil mashar sai yace Allah tsayuwa ta yi tsayuwa ai matsala ta kai matsala zafi ya kai zafi damuwa ta kai matuka a sauƙaƙa wa mutane a musu hisabi haka nan fayashfau sai ya yi ceto fi alil mashari cikin wayannan bayin Allah mutane da aljanunsu da dabbobinsu da ake kwaci yana tsaye fi an min mahasharin ilal hisabi Allah a matsar da su daga inda suke nan aje da su farfajiyar hisabi a musu hisabi wanda ya cancanci zuwa wuta a kai shi wanda ya cancanci zuwa aljanna a kai shi wa hadhihi hiya shafa'atul uzma wannan ita ce shafa'atul uzuma ceto babba kenan wanda babu kamarsa duk wani ceto zai biyo bayan wannan ne allati a fas haka ne kuwa faddalahu Allahu biha alal kalqi wato ceton da faddalahu Allahu biha alal kalqi akan dukkanin wayansu halittu Allah sai ya fifita Annabi sallallahu alaihi wasallam da falalar samun wannan shafa'atul uzuma ɗin. Allah ta'ala, domin tun daga duniya dama Allah ya bashi irin abun da zai rike, lazumin da zai yi don ya kai matsayin wannan ceto babbaɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ina muke? Wani nan al Fata fatahajjad bihi na tallak. kai muhammad daga cikin dare ka tashi kai hajjudi kowane dare ka tashi kai tahajjudi Na ce wanda aka keɓe ta a matsayin wajibi gare ka kai mabiyanka kuma sunna ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam hajjudi a gunsa kamar farilla ne a kanka me yasa aka bashi wannan nafila tallaka nafila ce da aka wajabta a ka kai kadai don me a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda da sa tsammanin da sannu ubangijinka ya kai ka wani irin matsayi na yabo wanda wane ya ce ba zan iya ba wane ba zan iya ba wane ba zan iya ba sai an zo gunka dole kai ne wanda za ka samu wannan matsayin shi ne wannan shafa'atul uzuma ɗin al-maqamul mahmud wannan matsayi huwa shafa'atul uzuma shi ne ceto babba wafi du'a ya zo a cikin addu'o'in da muke yi ko addu'ar da muke yi, allazi yi ƙalu ba da al'adani wanda ake faɗa bayan an gama kiran sallah. Domin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa al'ummarsa, ku taimake ni, ku riƙa roƙa mun Allah, akwai matsayin da Allah ya keɓe shi. Ranar tashin alkiyama babban matsayi ne, babu mai samunsa sai wani babban bawa da cikin bayansa. ina so ya zama ni ne ku taimake ni ku riƙa yi mun addu'ar samun wannan matsayin a ƙarshen kowane kiran sallah to shi ne abin da muke cewa ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maƙaman mahmudan alladhi wa'atta wannan shine addu'ar da ya bari mu ci gaba da yi masa shi ma ku duba ku gani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da buƙatar addu'a a wajen mabiyansa ba wai ya karantar da mabiyansa shagala ba kamar yadda sufanci yake karantarwa sufanci shi zai ce kawai ku rika neman albarkata zan ya ishe ku shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina son ku. ku taimake ni da addu'o'inku, ni kuma zan cece ku. Kamar wanda zai zo ya ce ina son ƙuri'arku, in Allah ya kai ni wannan matsayi zan taimake ku. Kamar haka ne, to yanzu yana da buƙatar ƙuri'armu. Duk sanda ka ji an ce, La ilaha illallah a ƙarshen kiran sallah sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته شكينا malamai suka يسوك تي zo a با إنك لا la tuhlul با baya cikin حديث hadisin تو kaga kenan yana da buƙatar mabiyansa in dai kai mabiyansa ne to ka zama cikin masu taimaka masa da wannan ka roƙa masa samun makaman mahmud shi kuma sai ya taimaki duk duniya muriyar ka kwaya ɗaya ta ishi ta kada shugaban ƙasa in dai kirgin adalci za yi ko sai ka ƙi ka je ka jefa ba sai wani akasinka sai ya je jefa wa wancan ko kai kuma da kai da abokinka ba ku je ba shi kuma wancan sai ya jefa. Ka jefa kaga ƙuri'arsa ƙwaya ɗayan nan da ku biyun nan kunje kunje fa taka za ta kara da wancan ta abokinka kuma sai ta hau sama sai a ce ya tsere mar da guriya ya zama shugaban kasa haka ne ko ba haka bane to amma idan ya zama shugaban kasa dalilin kwaya ɗayan nan da ta hau duk kasar kuma sai ya mata aiki sai ya hidima to idan aka taimaki ta idan ya aka bashi wannan addu'o'i dama Allah ne ya ce. ya ce wa mutane su taimaka masa da addu'ar don karantarwa ne, an gane ko? Don ya zama karantarwa ga duniya. Shi kuma idan ya je ya samu wannan matsayi, shi kuma zai taimaka wa duk duniyar mutane da aljanunsu lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa sai ce Allah na nemi cetonsu. Ka gani? Ai, wa'yansu al'ummun ba su rayu bayan manzon Allah ba balle ma a ce sun jefa wannan ƙuri'ar. amma da mu muka jefa ƙuri'ar kuma da wa'adin da Allah dama ya alƙawarta ya ce masa shi ɗin ya ci gaba da tahajjudi don ya samu wannan matsayi Allah ya riga dama ya bashi. Mu kuma muna yin wannan addu'a mu ma don neman ladan kanmu. An gane wannan? To don haka sai ya samu wannan matsayin sai ya ceci duk duniya. Allah taimake mu da fahimtar manufa. Don haka shugaba idan ya kai matuka wajen daraja in ya mutu nema masa gafara ake ba addu'a ake da sunansa ba ba rungumar kabarinsa ake ba ba kiran ba zuwa ake a yi ɗawafi a kabarinsa ba shi yake buƙatar ka. duk yadda ya kai mutum ya kai ya garika a addini in ya mutu to yanzu kai da ka kira yake so ka rinka masa addu'a me yasa daga an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa Ni yasa an ambaci sahabi sai mu ce radiyallahu ta'ala anhu idan aka ambaci wani magabaci na gari sai mu ce rahimahullah wannan haka ne idan ka tuna mahaifinka ka ce Allah ya gafarta wa ne ko in ana taɗi sai aka sako wani ɗan uwa musulmi da ya mutu ya ce kamar wani Allah ya ji kansa lokacin da muka je wuri kaza ka ga in ka ce wani sai ka ce Allah ya ji kansa sannan sai ka ɗora ba da bayanin abin da ya faru to don haka mamaci bukata yake a gunka kai na raye ba wai kai na raye ne zaka je ka fadi gaban kabarinsa kana cewa shehuwa ne matsala shehuwa ne matsala wani ne wai matsala ta dame shi shanunsa suna ta yin mutuwa su suka je suka taru suka bashi shawara. shawara ta saura uku ya ka sai da biyu ka tafi sokoto uku suka rage wai ya sai da biyu ya tafi sokoto ya je ya gaya wa shehu haka ya tafi ya biya wa wani da shi da abokinsa ya biya musu suka tafi eh ya je rinka shehu na yambe wai na imako dai shehu kadi wurto to wara duramma ko so damma eh maimakon ka tsaya ka roƙi Allah shine sai ka tafi kana nema a wajen shehu Allah ya saurari ina muke to hazihi shafa'atul uzma wannan ita ce ceton da yake babba gaba daya wa kadhalika yashfa'u fi ahli al-kaba'iri haka kuma zai ceci wa'anda suka rayu akan kaba'ira min al-ummati daga cikin al'ummarsa akwai wanda ya yi kaba'ira da ake ce masa kaba'ira kowane irin laifi in dai ba shirka ba ne don shirka kanta kaba'ira ce amma ita sayyidul kaba'ir ce ita shugaba ce a kaba'iran ita in ka yi ta ba magana ceto amma daga ƙasa da ita kowane irin laifi kaba'ira ne in mutum ya yi shi matukar ya ƙetara bai yi shirka ba to zai iya samun ceto yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam imma Allah ya dukulun nara ko dai ya cece su tun kafin su shiga wutar ya ce wayannan a yafe musu laifin nan ai sun yi kokari ya Allah sun kiyaye ba su yi shirka ba sun kiyaye ba su yi bid'a ba kurakurai ne suka yi Allah a tausaya a yafe musu sai a ce an yafe musu su wutar ma ba za su shiga ba wa ma an yi kuraju minha ko dai sai an sa su a wutar tukunna daga baya a zo a fito da su dalilin ceton iza da kaluha idan sun shige ta fayashfa'u fihim sai nemi ceto a cikin al'amarinsu sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi laysat kasatun bihi to irin wannan ceton na fito da 'yan wuta ba keɓance shi da shi shi kadai ba eh fahuwa ya shafau wa jami'ul an biya iya shafa'una shi zai yi dukkan annabawa kuma su ma za su yi wal'auliya'u masoya Allah waliyai su ma za su yi ya shafa'una za su yi wal'afaradu haka nan ‘ya'ya waɗanda suka mutu ƙanana ‘ya'yan muminai su ma za su ceci iyayensu su ne afaradu ba ana cewa Allahumma ja'alhu faradan ko a cikin addu'ar da muke yi wa jariri ko yaro ba ana cewa faradan wa bukuran wa to in Allah ya taimake ka ya zama farad to shine jam'i ne na farad afrad menene afradu yace wahumul ladina matu sigaran sune yaran da suka mutu yara kanana yashfa'una fi ahlil kaba'ir za su ceci wa'anda suka rayu suka girma a duniya suka tafka kaba'ira amma fa in ba shirka bane kaga wannan ya kamata kai imanin irin wa'annan abubuwa duk suna nan za a yi su domin duk hadisai ne suka bi suke maganan wannan abu duk kowace magana kaji sun kawo ana akwai hadisinta ko aya an gane ko to amma sai ya ce kilafan liljamiyyati wal mu'tazilati wal khawarija sabanin mu'tazilawa su sun ce sam ba ceto haka jahamiyya haka khawarij wayansu aqidu ne ƙungiyoyi ne masu zafi su in ka riga kai laifi kawai ka mutu baka tuba ba kawai in ka shiga wuta ba za ka fita ba wannan wani irin karatu ne to wannan aqida ce ta jahamiya da mu'tazila da khawari da kuma asha'ira wal khawariju su khawarijawa humul ladina yakhrujuna alal a'imma su masu yi wa shugabanni na musulunci tawaye haka kawai sai su kangare wa shugaba su fita su ce babu yadda ba ba mu yadda ba su rinka yi masa zanga-zanga har su raba kan al'umma su ta cusawa mutane ra'ayin ƙin shugaba da kafurta shi da ingiza shi wuta har ba su samu jama'a kaga an raba kan al'umma wayansu suna goyon bayan wayan wayansu kuma suna kin shugaba, sai ka an kasa samun cin nasara a cikin addini wannan su ne kawari jawa. duk inda kaga irin wannan ya taso sunnar jawa ne akwai ta hannun Najeriya <coughs> a immatul musulmina shugabannin musulmai ake nufi har ma sukan iya fito na fuso da su bisaifi da takobi su yaƙi da shi wai shukuna asa ba'a sai su keta wannan sanda ta biyayya su raba ta biyu wayansu suna bin shugaban wayansu kuma suna bin su wayancan sai a yi shugabanni biyu ƙarshe ne kaga musulunci ya samu rarrabuwa wa aiban allazina yukaffiruna almuslim har yanzu zaka same su suna kafurta musulmi bil kaba'iri don yayi kaba'ira allati duna shirki kaba'irar da ba shirka ba mutum ya yi kawai sai ka ce mar arni kaga mutum ya zina ka ce masa kafuri ya sha giya ka ce mar arni ya yi caca ka ce mar arni ya yi karta ka ce mar arni wani irin karatu ne wannan mai laifi mai sabon Allah sabon Allah kuma babba iyakaci abin da za ka ce masa kenan amma bai kafurta ba amma mushiriki ba yanzu zai kaga mushirikai suna zagin matsinata mushirikai suna zagin ‘yan caca, mushirikai suna zagin ‘yan giya, har ma su za a sa wai su kama mutum su saunar da shi, kai aski, ai iska ka bar kanka da su ma, to shi kuma ga duk jikin salayu da guraye, mushiriki ne kafiri arne a fili, kuma yana yin waiwai shi doka wai wani ya bar su ma, to ina aka hana su ma, a karatun duk duniya na littafi a ina za ka kawo. inda aka ce suma haramun ne kazanta dai haramun ne amma sumarka marka in ka ka wanke ka gyara ka su sumar manzon Allah ta kan zo ka fada wajen ne haka nan take tsayawa ko ba za ka bada tarihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwalkwabo ba in ba aikin hajji je ba ko ga wani sahabi ya lizimci kwalkwal sai in aikin hajji aka ji a aikin hajji ne aka ce su sune afdal akan almukassiri ko domin su na sai da aka nema musu hassau uku sannan yake wal muqassirina to amma ka tallen ka ka fito wai kana zagin mai suma ai taltal din shine bidiya. ta to ba karatu ba ne, eh, malam kwarai da gaske taltal din ma shine bidiya. sumar ita ce musulunci bai hana ka kai su maka ba amma gyara ta amma kar ka yi mata wani irin tsari wanda zai yi koyi da wani dan iska annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ka ko in zaka yi saisaye ka rage duka ko kuma ka bari duka kar ka aske gefe da gefe ka bar tsakiya ka aske gefe da gefe da baya ka bar gaba ko ka aske nan ka aske nan ka bar tuntunan tuntucan ko ka murza ka murza sai curkoko tsarin gashin mahaukaci wannan duka iskanci ne amma in za ka gyara gashin ka ka taje shi ka gyara shi ka sa hularka wannan ya halatta ko ka taje shi ka shafa marka bashi ko ba hulan ma ba matsala an gane wannan sai dina umar wani ya zo ya yi masa wata tambaya ce allah da da kwalkwabo ka zo da na da sai na maka kaza na maka kaza amma tun da gashi a kan ka ka kaci nasara da ka yi kwalkwabo na san ba je ne kai a al'adar yankinmu ne yawa mu ba wai kawarijanci ba ne mu al'adarmu ne gashinmu gudundu ne ke wani lokaci shi ya samu ke ɗan askewa tun da dai ba haramta ba akwai sassauci karka damu <laughs> yawa amma dai karka yadda ka rika ganin wani mai suma ka rika daukansa kaburi yawa yawa don haka kar mutum ka ganshi wai don bai sabula ba baka ce arni in ya shigo saho ku ture shi fita dan iska akwai masallacin da baka isa kai ikama ba ma in baka da hula ko sahun ga ba eh, shi kuma limamin ko ladanin haddala ya a casbinsa ka ji wai kai kuma hula ne kawai babu an ce ka fita daga nan to kai da ka zo wa Allah da shirka da gunki fa eh kai gunkin naka ma har gaban Allah kake zuwa da shi wai a tasbi wai a sa laya kuma ku taba gani ba kuna gani da wana tasbi ba eh, wani ne yana zagin wani abokinsu wallahi dan iska ne yaron nan ya iskance in banda shaye-shaye ba abin da yake sai na dubi motar da yake jan mudin kidin har da layu kin motarsa da layu yana zagin abokin so ya zama ɗan iska to kai da kama mushiriki fa shi fa iskancin sannan bai kafurta shi ba kai kuma abun da kai nan ya kafurta ka eh mutane sun ɗauki abun mai sauƙi ne a huwa inda Allah azimu to za a ainihin wato muna yace bisaifi wa yashfauna wato wa yashquna eh, ai um, wa aidan alladhina yukaffiruna almuslim ko waɗanda suke kafurta musulmai bil kaba'irin lati duna shirki wai don mutun ya yi kaba'irar da ba shirka ba sai ka ce masa kafiri amma idan mutum ya shirka ka ce masa kafiri ba kai laifi ba domin shirka dama ita ce babba a dukkan laifi ita ne take kafurta mutum haula'i humul khawarij asalin masu kafurta mutane don sun yi kaba'ira asalinsu su ne kawarijawa don me aka kira su kawarija sun mu kawari an kira su da wannan suna li'annahum kharaju anil mashru' don sun fita daga tsarin da aka shar'anta me sabon Allah ka ce masa kafiri shugaba bai kafurta ba ka ce masa arne don haka wannan ya kafurta kar a yi masa biyayya kar a yarda da hukuncin da ya yanka kar a bi shi sallah kar a yi masa kaza wannan ɗabi'a ce ta khawarij shugaba sai in ya saba wa dokar Allah ya aje ku akan abin da Allah ya ce kar ku bi ya ce ku bi to anan ne za ku yi masa tawaye amma shugabanku ko da yana sabon Allah in ku din bai dora ku akai ba da'a dole ne ko da a zahiri kun san shugabanku yana wani laifi na sabon Allah amma bai taba kafa muku shi a doka ba yace ku yi kuma ya aje dakarun da za su yawo su hana to ku bi shi wannan ɗabi'a ce aƙida ce ta ahli sunnati wal jama'a an gane wannan ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya umarce mu a hadisi Yace domin ne in dai bai dora ku akan shirka ba to ku ku yi abin da Allah ya ce shi kuma sabon da ya yi in ya je shi kaɗai za a wa hisabi ku kuma aikin ku shi za a muku hisabi amma idan kuka yi masa tawaye hakan yana iya farraka musulunci ya rarraba al'umma don wani zai ce shi ba zai bar shi ba shi zai bi wayansu kuma su ce su ba za su bi shi ba shi wannan shi za su bi ba a raba kan musulmai ba ƙarshe hakan har ya dawo a haddasa zubar da jini tsakanin musulmai to don haka shugabanku in bai umarce ku da sabon Allah ba don shi yana yi kar ku cire hannunmu baya a daga gare shi wa karaju ala Waliyyul amri su ne suke fita daga yin ɗa'a ga waliyul amri wanda Allah ya ce wa bi'ullah wa bi'ur rasul wa ulil amri ninku. a washaƙu suka tsaga sanda ko kuma igiya ko kuma mahaɗa ta biyayya da aka ce a yi wa shugaba a haɗu a ɗinke ƙarƙashin shugaba ɗaya in suka zo irin wayannan kawarijawa hankalinsu ba zai kwanta ba ba za su samu nutsuwa ba sai sun ga sun kacan ku sun rarraba ku haula'i yanfauna shafa'a to su kwata-kwata ma sun ce ba ceto waya na man da kalan nara la ya min ha abadan sun ce duk wanda ya shiga wuta kawai ya shiga kenan ba zai fita har abada lokacin da kawarijanci ya fara shigowa muna Kaduna anan ni na fara jin mukabala ana kai da su Yusuf Sambo a lokacin lokacin yana da karfin ana wani mukabala wannan ya ce ba ceto su ɗan gungu ba ceto su kuma sun ce da ceto a kawo aya mu ba musamman mai manufar abun ba sai kawo aya wannan ya kawo hadisi wannan ya kawo aka yi ta mukabalan nan a lokacin ne na fara sanin irin wa'annan kido to su sun ce kwata-kwata ba ceto babu wani mutumin da zai ce zai ceci wani bayan ya shiga wuta Allah ya ce khalidina fiha abada <laughs> Allah ya kyauta yanfauna shafa'ata wa yaquluna man dakala an-nara la yakhruju minha wa yastadilluna bi qawlihi ta'ala wa ma hum bi kharijina minan nar hujjar da suke kawowa in ce ai wuta in sun shiga wuta wa ma hum su nan ba wa'anda bane juna suke fita minan nari daga wuta ba su fita gulu hadhihi fil kuffar ya yace to ai sai mu ce masa to ai wannan ayar ana magana ne da kafurai fal kuffaru la yakhrujuna minan nari tabbas ko shakka babu kafurai wayanda suka mutu akan shirka in sun shiga wuta su kam ba za su fita ba wa amma shafa'a amma ceton da ake magana al-maqsuda huna wanda muke nufi anan fa hiya min ahli al-imani muna nufi ne ga wanda suka rayu da imani min ashabil kaba'ir wadanda su suka yi kaba'ira na sabon Allah wa hiya sabitatun kuma hakan din ya tabbata wallahu jalla wa ala yaqulu domin Allah mai girma da daukaka yace man zallazi yashfa'u arannan waye ne ya isa yace ceto ai babu indahu a wajen Allah haka kawai ka je gaban ka gadi ka ceto wayansu ka isa illa bi iznihi sai da izininsa kaga aya ta tabbatar mana ceton ba za a yi ba sai da izinin Allah ashe idan Allah ya ba da izini za a yi idan har da ba za a yi ba me zai sa Allah yake illa ya dan sa togaci ya ce illa bi iznihi sai da izininsa to wannan sharaɗin shine ahli sunnati wal jama'a suka riƙe suka ce akwai ceto amma fa da sharaɗi ba a yin sa su mogalance illa bi iznihi sai da izinin Allah wannan a suratul baqara kenan dalla ala annahu iza azna wannan ya nuna mana idan Allah ya bada izini yashfa'u ahadun indahu za a samu wani wanda zai yi ceto a wajen Allah in har ya ba da izini wa zalika qawluhu ta'ala haka kuma dalili ne idan muka karanta inda Allah yake wa kam min malakin da yawa daga cikin mala'iku ma fi samawati da suke jibgi a sama la tuguni shafa’atu, ceton su ba zai amfane ka ba bari in gaya ma in ka mutu da shirka shay'an da komi illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya bada izini sai ya ce aje a ceto wane da wane waɗanda ya so a cece su wa yarda ya kuma yarda da aikin su Allah bai yarda da aiki Matuƙar shirka ta shige shi kaga kenan ahlut tauhidi ne Allah in ya yarda ya amince ya so mala'iku ma za su yi ceto kaga kenan Allah ya tabbatar mana da cewa akwai ceto ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fi sanin fassara ayoyi ya fassara wayannan ayoyi cewa akwai ceto Hadihi, wannan fiha sharɗan shafa'a ko sharɗar shafa'a akwai sharaɗi na cewa akwai ceto amma sai in wannan sharaɗin ya cika kafin a samu ceton ya azan Allahu haza sharɗul awwal sai in Allah ya yi izini an samu sharaɗi na farko sannan kuma wa yarda ya yarda to haza sharɗun sani sharaɗi na biyu kenan ya cika ga izini ga yarda na yi izinin a ceto kuma na yarda kai kaje je ka yi ceton to shi kenan za a yi ceto anil mashfu'i fihi ya yarda kuma a ceci wane da wane da wane al mashfu'u fihi wanda ake nufin a ceta din wa huwa la yarda illa ne illa anil mu'min kuma ba wanda zai yarda ya ce ya je ya ceto sai mumini ba wanda zai yarda a ceto shi sai in mumini ne in mutum bai mutu da imani ba ba za a ceto shi ba yace ammal kafiru amma shi kafiri fala yarda anhu Allah ba zai taɓa yarda game da shi a ce ya bada izinin a ceto shi ba wannan kenan fal mukhalifuna li ahli sunnati fi shafa'ati ala darafayin naqdi wadanda suka saɓa wa ahli sunna a wannan gaba ta ceto wato sun samu gaba guda biyu waɗannan ta nan gefen waɗannan ta nan gefen ahli sunnati wal jama'a suna tsakiya minhum man ankara shafa'ata daga cikin su akwai wanda suka ce sam sam ma ceton babu shi humul khawarij sune kawarijawa wal mu'tazilatu alladhina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna shirki sune mu'tazilawa da khawarijawa wanda suke kafurta mutane don sun yi kaba'irar da ba shirka ba sai mutum wannan gefe ɗaya kenan su sun ce kwata-kwata ba ceto kaga wannan ba ma tare wa tsani ɗaya gefen kuma man ya galu fi isbati shafa'ati su kuma sun zurfafa sun wuce gona da iri su sun tabbatar da ceton amma kuma sun wuce gona da iri wa humul mutasawwifa su ne sufaye ‘yan ɗariku walƙuburiya da masu bin ƙabari masu roƙon mai ƙabari masu bautar wanda ya mutu allazina ya atamiduna ala shafa'a wa'inda su kwata-kwata ma ba sa ƙoƙarin kirki a ibada sun dogara cewa akwai ceto. Mai ceto zai cece su, suna da mai gida za a cece su. wa yalja'una ila sai su jingina da kabari kabarin wani har ziyara za su kai wa kabari su je don su samo albarka ranar gobe kiyama mai kabarin zai cece su wa suna bil amwati sai kaji mutun yana neman taimako bil amwati da matattu shehu usman shehu da bello muhammad tukur shehu abdul shehu tijjani ko ba ku taba ji ba To ya to yayi daidai da subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah bismillah subhanallah kaga ya kamata idan ka shiga bala'i ka kira Allah alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me amsar a gaba Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhuta duna ko kaga su ne shiryayyu wanda dubba ba Allah yake kira ba in bala'i ya same shi kenan ba shine shiryayye ba sunansa wa batacce wa suna? sai ka ji suna neman agaji bil amwati da wa'anda suka mutu Mutum ya mutu ana neman agaji da shi Allah ya saukake idan ka tambaye su eh ko haka ne ko wa yadalabuna minhum ash-shafa'a suna neman ceton su wai su din za su zo su cece su matattu eh wai wanda suka mutu din za su cece su shi yasa a duniya ma in ya tuntube sai ya kira su bala'i da musiba bai wuce ciwon mutuwa ba sun ɗanɗane shi ba su hana kansu ba bala'i bai kai mutuwar ba sun ɗanɗani mutuwar ba su hana kansu ba kai kuma yanzu kana yawo a duniya kura ta biyo kana cewa shehu shehu yaushe zai zo ya buge kura ka kira Allah ko Allah zai taimake ka mana in ma ta kashe ka sai ka mutu da imani eh Allah ya zawaje to akwai wanda ma wai fotonsa kawai in ya liƙa a motarsa yana ga kamar ya ishe shi kariya foton kawai in karata ya wai ya ishe ka tsaro Ai mutum yana tare da wanda yake so to an an ji kana tare da wanda kake so baka son Allah ina son Allah to ai Allah yace inna Allah ma'al eh to yanzu kai Allah subhanahu wa ta'ala yake yana tare da kai matukar ji tsoron Allah iza mattaqau wa ahsanu ko to kai kuma kana nan tare da wani duk masifar da ta sami ka sai ka kira sunan shi ka bar Allah wani ma da ya sa hoton sai rubuta ce wani kuro <laughs> dan wulani ne wai wani kuro ba mis Eh, wani kuma ya ce wai wane sab ba wani kenan. To ka ce Allah kawai mana, ka ce Allah kawai. Shi kenan ka tsira Allah ce mai mu da ganewa. Wallahi mutum bai gane ba sai ya mutu mushiriki bai sani ba barin gaya muku. Kuma ba kowa zai iya kebe kai ga maka wannan ba don yana boro. to waye kamata a ji tsoronsa ba a ji tsoron Allah ba aka keta masa haddi aka ɗau haƙƙin Allah aka ba wasu ba ji tsoron faɗi ba sai kai da kake ƙoƙarin tabbatar da haƙƙin Allah tauhidi kai ne za ji tsoro wanda ko an kashe ka akan haka ma bai wuce ka yi shahada ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da ganewa don haka ya talubuna minhum shafa'atu kama qala ta'ala wa ya na min dunillahi suna bautar wasu mutane koma bayan Allah ma la ya zurruhun wa la yanfa'uhum abubuwan da ba zai cuce ka ba in ma baka bi shi ba in ka kira shi ba zai cutar da kai ba in ka kiransa ba zai cutar da kai ba in ka kiransa ba zai amfane ka ba la ya yadurruhum wa la yanfa'uhum lokacin da kake kiran wa'in nan abubuwa ko wa'in nan mutane ba su iya amfanar da kai in kuma ka ƙi kiransa ba zai cuce ka ba a lahira ya ce don mai baka kira ni ba amma Allah fa in ka kira sa zai amfane ka in ka ƙi kiransa kuma ranar gobe kiyama za ka ji a jikinka don haka ashe Allah shi ne wanda in ka kira shi akwai taimako in ka ƙi kiransa kuma akwai masifa don haka sun kira wanda la ya gurruhun wa la ya fa'uhun in ka taba su ka ce ya kuke bauta musu wa na? a'a mun ba bauta su muke ba haulai nan. ba wai mun ɗauka su ne Allah ba Shufa inda lai. muna kiransu ne don su cece mu gun Allah ta ji don Allah hujja raunananniya yanzu kai da ka kiraye kana da bakin cewa Allah taimake ni Allah na tuba Allah yafe mini ba za ka nemi ceton direct gun Allah ba sai ka kira matacce wanda babanka ma bai same shi ba a duniya in an tambaye ka sifarsa ba ka sani ba wani idan da za a tado da shi a ce wannan waye ya ce ban san shi ba eh wani kam akwai hoton shi ne yanzu akwai hoton shehu usmanu ne akwai hoton shehu tijjani ne akwai hoton shehu abdulkadiri akwai su wa'annan sauran wa'anda ake kiransu. su ina foton Husaini hmm? ko baka san akwai masu bautar Husaini ba kabarin Husaini duk shekara sai an je inda aka ce nan ne kabarin sa filin da aka kashe shi ma sai an je ana diban kasan wayansu fa ko sujuda ba sa sai a kasar filin Karbala ko ka hicci wannan to wannan kasar fa kumshe ta suke suna yawo da ita ba wai ita ce kawai mai tsarki duk duniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat liyal ardu ha masjidan waɗa tahura eh to amma su da ita suke yawo su yi taimama da ita su ɗora goshinsu a kanta. wai ƙasar karbala ce wannan ba gunki bane babban gunki suka ake to idan ka taba su sai ce maka wai shufa'u na indallahi mun yi haka ne don abdon su cece mu wajen Allah ya abudunahum min ajali an yashfa'u lahum inda Allah wai suna bin su ne suna kiransu suna bauta musu don alahira su cece su to ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ka bauta masa ba shine dai shugaban masu ceto duka kuma shi ma bai ce ka bauta mishi ba to ya kuma kake bautawa wani wanda bai kai darajar sahabi ba bai kai kimar tabi'i ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ma cewa aka yi kabishi ba ka bauta mishi ba kabishi ba wai ka roƙe shi ba na'am to kaga nau'i biyu kenan su wayancan sun ce ba ceto wayannan kuma suka zurfafa suka ce ceton ne ma zalla wa ammal sai kuma wayanda suke tsakiya su ba su kore ceto ba kuma ba su tabbatar da ceton ba sai da suka bi sharaɗin da ƙur'ani ya kafa da sharaɗin da sunna ta kafa hum ahlus sunnati wal jama'a su ne ahlus sunnati wal jama'a lam yanfa'u shafa'ata mutlaqan ba su kore ceton kai tsaye ba suka ce babu shi walam ha mutlaqan kuma ba su tabbatar da ceton kai tsaye ba bal asfatuha bi ne. Alwari daini fil kitabi wa sunna su sun tabbatar da ceton tare da sharadin nan guda biyu wanda aka samu ya zo a kitabu wa sunna wani sharadi ne illa azina lahu lahu a ba wannan ba wanda muka karanta dazu dazun nan wa ya raba ka gani Allah in yayi izini ya kuma yarda suka ce to akwai ceton nan amma na wani haka kawai a nada shi a ce shi ma mai ceto ne ba ayar da ta nada shi ba hadisi to akwai matsala kuma har ma a daina kiran Allah a dawo ana kiransa don me kake kiransa don ya cece ni to in ya bayyana rannan din shi ma bukatar ceto yake ba eh baka kira Allah ba kuma shi ma a rannan din ya shiga matsala buƙatar ceton yake to caka mi dari kenan yanzu mai kenan matsayin ka kai to ta haka ka kama Allah sai kaga Allah ya ba da izinin masu mukamin ceton sai su cece ka ko shi din ya cece ka da kanshi an gane wannan to wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa bal asbatuha bi shartaini alwaridaini min alkitabi was sunna hadha hasilul bahsi fi shafa'a wannan shine abin da yake faruwa a game da binciken da malamai suka yi akan abin da ya shafi shaidu wa qawluhu inda imamul barbahari yace al alkhati'ina kaga masu zunubai wa'inda suka yi kuskure yani takunu shafa'atu lil mu'minina almuznibina akwai ceto ga muminai waɗanda suka yi zunubi allazi lam yasilu ila haddil kufri wanda basu iso haddin kafurci ba to za a cece su wa ala siradi haka kuma za a cece su akan siradi ay yashfa'u an sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci mu'minai hala mururihim ala siradi sanda suka zo wuce siradi idan aka samu matsala zai nema musu taimako sai a ingiza su su haye da kyar wato makadushin najin kenan wa yashfa'u liman dakala nara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga waɗanda suka riga suka shiga wuta bi ikrajihi ha, domin a fitar da mutum daga wannan wuta idza kana min ahli tauhidi amma da sharadin in yana cikin masu tauhidi amma in bai mutu da tauhidi ba to ba zai samu wannan ceton ba wa yashfa'u ala sirati zai yi ceto akan sirati idza marra nasu alaihi lokacin da mutane ke shudewa ta kan siradi wa huwa jisrun mansus wato jisrun mansubun ala matani jahannama wata gada ce da aka gitta ta akan doron jahannama yamurru nasu alaihi mutane za su bi ta kan wannan siradi ala qadri a'malihim gurgudun yanda aikin ka yake haka zaka wuce faminhum man yamurru kallamhi albasar ko akwai wanda zai zo ya wuce kalamhil basari kamar kiftawar ido har ya wuce wule har ya kai tafkin alkausara irin su ne za su ce to wai ina siraɗin da Allah ce wa in minkum illa wariduha yace ai har ka wuce Allah ya sa mu haka to irin waɗannan wa minhum man yamurru kalbarki wani kuma kawawwalkiya walalau ka san walkiya dai janta yafi tsawo akan kiftawar ido kif ko to wata walƙiya in ta yi haskenta yana dadewa to wani kamar kifta ido wani kamar walƙiya ya haye wa minhum man yamurru karrihi wani kuma kamar gudun iska wa minhum man yamurru kalfarsil jawad kamar ingarman doki wanda yake ji da ƙarfi wajen sukuwa ya kaga yake injizawa yana jawo gaba yana turawa baya to haka wani za ka ga ibadarsa kawai tana ta ingiza shi yana kanawa tamkar ingarman doki wa minhum man yamurru wato karrukabil ibili wayansu kamar mahaya a kan raƙuma ka san gudun raƙumi tsarinsa bai kai fasalin gudun doki ba to wani kamar gudun wayanda suke kan rakuma haka suke wa minhum man ya udwan akwai wanda kuma suke takawa da ƙarfi kamar gudun ingarma saurayi matashi amma da ƙafa wa minhum man yamshi mashiyan akwai wanda kuma a tafe yake yana ja yana dagawa yana ja yana dagawa Allah ya kare mu wa minhum man yazhafu zahfan akwai wanda kuma za a ga yana ta ja da kyar da kyar yana ta ja da kyar da kyar saboda nauyin zunubansa wa man yukhtafu wa yulqa fi jahannam akwai wanda ma kawai nauyin zunubinsa ya hana shi hayewa don akwai nauyi na shirka a ciki shi za a fisge shi kawai a watsa shi jahannama Allah ya kare mu kullul kala'iki duk halitta ta murro ala hazal jisir ba wanda ba zai bi ta ka wannan gada ba almu'minuna wal kuffar da mu'minai da kafirai kowa sai ya bi sai dai wayansu za su haye wayansu za su rufta wala yunjihim illa amaluhu ba abinda zai tseratar da kai sai aikinka shi yasa ake so mutum ya dage kai amfani da aikinka kar ka rika tuna babanka shine wani shine wani mm -mm, kai naka don an je lahira ibadar babanka hawa zai yi kayansa da shi zai hayi kai ma da naka zaka hayi kar kai amfani da ibadar shehinka kullum ka ce shehu wani a gaza in yaje ibadarsa zai hau ta hayar da shi kai ma naka zaka hau don haka ce albarka wani Allah albarkacin wani kai nemi albarka ka yi ibada wallahi in baka je wa Allah da ibada ba ba wanda zai cire cikin natse ba ka ce ga albarkaci ga tabarruku amma yanzu mutum zai iya cire dubu ɗaya ce ga tabarru ko ba haka bane to amma a can fa ba mai bakan siqal guda misqalu zarra na ladan sai cire ya baka babu don haka ka nema kowa aikinsa ne zai hayar da shi kullul kalagi ya murru ala hadar jisiri almumin wal kuffar wala yunjihim illa a'maluhum qala ta'ala wa in minkum illa kowa daga cikin ku wallahi sai ya bi ta kan jahannama yani ala sirati ta kan wannan gada kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne da aka riga aka buga tam akai an gama hukunci ba mai tsira sai ya bi nan suma yunajjil ladina taqaw kuma ba masu tsira sai wayanda suka mutu da takawa shi yasa ake ce maka a yanzu ba wanda zaka nuna ka ce mai matsayi ne abun Allah sai mai takawa inna akramakum indallahi atqakum ba wai mai babban riga da alkyabba da nadi ba ko kuma mai yawan kudi ko mai mulki ko mai ilimi ko mai takawa inna akramakum indallahi atqakum summa yunajjil ladina taqau su wayannan masu takawa sai Allah ya tsiratar da su wa nazaru na mushrikai kuma sai mu kyale su fiha cikin jahannama din sun fadi kawai jisiya ga sunan gurfani cikin jahannama ka mutun ya fado daga kan gada karkashin ta kuma ga wuta kawai ka fado a durkushe ciki Allah ya kare mu to kage azzalimina ne suke fadawa ciki kafurai sune azzalimina mushrikai Allah ya tsare mu fala ju ba mai tsira illa alut takawa sai waɗanda suka mutu da takawa wa amal kuffar amma su kafirai fa innahum yahlikuna su kam za su halaka fi jahannama cikin jahannama wal iyazu billahi hadha huwa sirad wannan shine abin da ya shafi siradi qauluhu walil ko walillahi kuma ceton na Allah gaba daya ba da zalika tafaddulun kafirun alaman yashau wannan wata falala ce babba akan wanda ya so bayan ceton annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wa ya yakhriju Allahu minan nari bai almu'minina bighairi shafa'ati shafi'ina Allah yana fitar da waɗansu mu'minan ma wanda suka mutu da tauhidi ba shirka ba tare da ceton masu ceto ba bal bi fadlihi da falalarsa kawai dalilin in ya dube ka ya ga kai ai kai kokari kana yi ba mun shirka ba sai sabo to ka fito an yi abe ma eh yukhriju unasun za a fitar da mutane minan nari daga wannan wuta bi fadlihi subhanahu ta'ala. da falalarsa bi ghairi shafa'atin min adin ba tare da ceton wani mutum ba bal bi fadlihi jalla wa ala da falalar Allah mai girma da daukaka qauluhu fadin imam al-barbahari da yace wal khuruju minan nari ba'da ma hataru wa saru fahama fitowarsu daga wuta bayan sun kone sun zama gaushi jalla wa ala akbara anna ahlan nari mukhallidina fiha la yamutuna fiha wa la yauna domin Allah ya gaya mana ai yan wuta za su dawwama ciki ba mu mutuwa babu rayuwa ga abin da Allah yake fadhakkir kai wa'azi in in fadhakkir in nafati dhikra kai wa'azi Tun da dai wa'azin zai amfanar sai zakaru man ya yakhsha da sannu za ka ga mai tsoron Allah ya wa'azantu shi wa'azi sharadi ne ba mai yarda da shi ya wa'azantu sai mai tsoron Allah sai zakaru man ya yakhsha kuma ba mai wa'azantuwa sai wanda ya yarda da Allah ya san Allah ya san ƙimar ubangiji baya masa shirka shi ne. Eh, wanda ake ce masa khashi khashi ko domin inna ma yakhsha Allah min ibadihin ulama don haka masana Allah wanda suka san Allah suka san tauhidi kake gani suke da tsoron Allah ba sa yi wa Allah shirka fadhakkir inna fati dhikra sayadhakkaru man kasha wa yatajannabuha al-atqa ashqa al marashin arziki shine ya tajannabu ha za ga yaki inda ake wa'azi shi in ya ji ana fura lasifi ga me za a nan wa'azi sai ya tafi abun shi me za a nan ai fati ce a ashe yau akwai holewa yau da bidiri kenan bari in je in canja kaya eh, eh. ba da zo da to kaga shi shaki ne ai marashin arziki dan wuta kenan in kaga mutum ana wa'azi ya kauce kuma wa'azin kitabu wa suna to shaƙi ne ɗan wuta ne alamar ɗan wuta shi ne gudun wa'azi wa'azin kitabu wa suna. in ba ka gane wa ya tajannabu al'ashqa ba waye allazi yaslan narar kubra wanda zai shiga babbar wuta babbar wuta kaga kafiri kenan akwai masu shiga ƙaramar wuta zongo wanda za a gasa su a gasa su a gasa su sai a fudo da su amma ai akwai wani gidan da shi wannan na ‘yan dawama ne kana zuwa dama in kaga gidan da za a saka ba a rubuta darul kulti ba to za ka fito wata ran amma in aka ce haza darul kulti. akwai ayar da ta nuna darul kulti. to gidan dawwama kenan wannan shine narul kubra babbar wuta in an shiga an rufe an rufe kenan Allah ya kare mu da shiga karamar ma to irin su fa sun malaya mutu fiha ba za su mutu a cikin ta ba wala ya haya ko ba za su rayu ba wannan kenan a cikin suratul a'la fallazi la gabalul mau'iza duk mutumin da ka bai karbar wazi wa yastamirru rufe ghayhi ya ci gaba da dogewa akan saƙonsa kawai yana ci gaba da ainihin zaluntar kansa fa da Kulu, jahannama wannan zai shiga jahannama wa yabqa hala ya haya hayatan marihatan ba zai samu rayuwa irin ta hutu ba wala ya mutu mautan marihatan kuma ba zai yi mutuwar da zai futa ba kasan akwai mutuwar da in ka mutu ka huta da wannan wahala hmm. akwai kuma rayuwar da in kai baka tare da matsala ka huta to baya cikin ɗaya daga cikin wayannan bal yabqa fi fi azabin sai wanzu ne cikin azaba kawai amma man da kalaha fi usatil muwahhidina amma duk wanda kaga an kai shi wuta an sa shi cikin usat masu sabo ba mushrikai ba almuwahidina waɗanda suka yi tauhidi a rayuwarsu suka ta Allah amma sun saba wa Allah fa innahu yahtariku ko shakka babu zai kone saboda ya saba wa Allah da kaba'ira kuma Allah ya ce sai ya kona shi domin akwai laifukan da aka ce duk wanda yayi kaza zai shiga wuta duk wanda yayi kaza zai shiga wuta to amma in akwai tauhidi in ya shiga din tunda Allah ya ce zai shiga zai shiga amma zai kone gwargwadon laifin da ya yi sai a fudda shi wa ya fahaman sai ya kone kurmus ya zama gaushi Summa, yi sannan a fitar da shi minan nari daga wannan wuta sai kaga gagawayi yana tafiya wa yudau fi narin sai a kai su wani tafki wata koroma ce yuqalu laha naharul hayati ana ce da ita koromar rayuwa fatan butu a jisamuhum idan suka shiga cikin tafkin sai jikinsu ya tofo sai kaga sun fito farare sol gashinsu na sheki jikinsu ya dawo larabawa kyawawa wanda baka taba ganin masu kyansu ba Fai za ta kamalat ajsamuhum idan jikinsu ya gama dawowa udina lahum bi tuhulil jannati to nan ne za a ce musu kuje ku shiga aljanna shikenan kuma su masu rabu da wahala kenan Allah ka samu cikin masu shiga ba tare da sun shiga matsala ba eh, wannan kuma sai mu dage mu rike tauhidi kar ka yadda da mu'amala da shirka komi ta wallahi don da a ce ka dawwama a wuta gara a ce an ƙona kaɗin daga baya ka fito to in kai mu'amala da shirka kuma ba kai ba fita Allah ya tsare duk wani wanda zai zuga maka shirka ya gyara ma ita ya ce taimako ne asiri ne Asiru ne daga sihiru aka ce asiri eh, larabci ne mu kuma muka dauka asiri din wani magani ne Asiru sai aka ce asiri eh to kai ka yadda asiri kake yi tsafi fa kenan eh don Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri matsazi bai da nasara duk inda ya fito ko dan waye shi Allah ya kare na'am eh ba wannan ruwan da yake mai gishiri bai hawa kan wannan mai daɗin haka mai daɗin bai hawa kan wannan mai gishiri ba an ce marajal baharaini yaltaqiyani yalta ba to eh ko to koguna ne guda biyu suka haɗu cikin rami ɗaya wannan ruwan zardi wannan ruwan zagi amma Allah ya sa shamaki tsakaninsu me zardin bai shiga cikin me daɗin ya ɓata shi me daɗin kuma bai shiga cikin me zardin ya danne shi kaga wannan waye wannan shamakin Allah ne na'am hmm shine baka taba kawo mana ko ɗaya ba na Baga. ikon Allah to ya ce shi sana'ar kaji yake yi to sai limamin su wata rana ya ce mishi don allawa ne ku kuke sai da kaji eh. in ka samu baka wuluk ina so ya ce to me za ka yi da baka malam inda nama kake so kowace mace a kasan abun sai ana yi ana yan shiga duhu ya ce to ya in kawo mar tun da limamin muni ya ce a karabu da shi ma sam ka daina bin sa sallah ba ma maganar ka kawo mishi kazan ba sallah ma bai kamata ka bi shi ba mai shiga duhu dama duhu ba shine zulmu ba zulmu ba shine duhu ba shirka kenan wai sai in ana yi ana shirka inna shirka la zulmun azimun wai abun ai sai da shiga duhu ka ji fa wai su liman mushrikai jama'a to ya za a yi kuma su so a yi wa'azin shirka e eh, limanin ku mai jagoranta ku wanda kuke tuna zai cece ku kuma babban mushriki ne to yaushe za mu tsira liman yana shiga duhu da bakar kaza ai sawaye suna nan fa da yawa fa eh akwai wani na taba zuwa he na same shi akwai farin buzu akwai baki eh lokacin gardi ne ma tukuna na ce to wannan fararen buzu da baƙi fa ya ce wannan farin waradi ake yi a kansa wannan kuma baƙin waradi ran da za a hau wannan baƙin baƙin kaya za a sa akwai wani carbi baki kirin da shi shi ma an ne shi baƙi to wannan ranar fa baƙin aiki za a yi sosai da wannan wannan magani reni ne kuma mahaddacin ƙura'ani ne ƙura'ani a kansa to mutum ka haddace ƙura'ani kana shirka yaushe kuma amfanin zai zo maka inda ba a tuba ba to don Allah in ba wa'azi ake ba shi ba a lokacin bai ma san cewa shi yanzu kafiri ne ba fa shi ya ɗauka hakan asiri ne ya samu kariya yanzu shi kam ba zai karɓi reni ba shi yana ga ya samu albarkan makaranta shi yana tsammanin albarka bace bai san cewa sharri ne shaidan ya cusa mar ba to babu yanda za a yi mu gane irin wa'annan in ba don malamanmu suna mana wazi ba wallahi Allah ya saka wa wa'annan jaruman malamai da suka fito suke irin wannan ina ma da ahli sunnati wal jama'a a haɗa kai ayi yaƙi da shirkan nan a yaƙi da bidi'an nan kai tsaye a daina kula da kungiyancin nan duk wani ahlus sunnati wal jama'a ya kawai kawai ahlus sunnati wal jama'a ne duk inda za a yi kawai a haɗa kai a yi wa'azi don tabbatar da sunna da kore shirka wallahi da mun ci nasara to amma ahlus sunnati wal jama'a ne kace kana goyon bayan sunna wanda yana goyon bayan sunna sannan kuma ku yarda da ku ba kuma kanku kuna bidi'a. eh wani lokaci ma a yi shirka sai a yi aikin da ya kamata don Allah sai a don ƙungiya wanda ya kamata don Allah sai a don shugaba wanda ya kamata don Allah don kawai an sa ka matsayi don mukamin ka karya ya kubuce akwai matsala in aka ce wannan yana da ra'ayin sunna kawai ku tafi tare ku haɗu ku yi wa addinin Allah aiki a tashi a yaƙi bidiyoyin nan a yaƙi shirka a ga tauhidi ya zauna sunna ta tsaye da gindinta to wallahi da mun ci nasara da an bar tarihi irin wanda sahabbai suka bari don haka ce irin wane baya wane amma dai ai yayi kama da shi eh fatashabbahu bihim wa illam takunu mislahu ku yi kokarin kamantuwa da su mana ko da ba ku yi kama da su ba to amma yanzu ku duba ku gani yanda muke da malamai ga sunan suna ta ƙoƙari akan sunna amma kuma sai ka tar da mabiya wannan malamin ba sa son wancan malami hmm. mabiya wancan ma ba sa son wancan kuma wai malaman ma na sunna ma tuku ka bar ma tukun kara shiga cikin yan bidiya yaushe za a ci nasara domin haka Allah ya ce dama idan kuka rarrabu fatafshalu wa zahauri haku, sai ku ɗaiɗaice ruhin ku sai ya tafi ba ku da kwarjini ba ku da tasiri ahli sunnan Najeriya don kansu sai haɗe yake akwai wani wanda ya sai takale su ne to amma da suka raba kansu suka ɗaiɗaice ga suna ruhinsu da tasirinsu babu sai dai alhamdulillah duk da haka dai kowa yanzu dai ya gane gaskiya sai dai ya kibi domin inda za ka gane alis sunna shi ya canki mai cin shi tabaransa inda yake ɗaukar hukuncinsa ƙura'ani da sunna Tun mutumin da ka ga ya rike ƙura'ani da sunna ka rike shi ɗan uwanka mana ka masa adalci Allah taimake mu Allah ya ganar da mu musamman matasa mu daina tsoron sunna mu daina tsoron sunna mu daina kwaɗayin cirka don kaga wani ya yi tsafi kar ya burge ka kar ya burge ka don kun je wani wuri da mutum an sare shi adda ta lankwashe kai kuma ka dawo da tsara ana ma ɗinki kar ya yaudare ka kace wallahi to ai kaga irin abun da muke gaya muku eh hukunce sunna sunna to yanzu gashi ka gawa ni tare aka riƙa ku yanzu kai ka dawo duk da ɗinki ko da aka sara sai kura ta eh to wannan kar ya yaudare ka Khalid bin Walid ba inda ba tsara a jikinsa sanda zai mutu yake ba a dora hannu a jikinsa sai akan tabo. Manzon Allah an sare shi, an fasa shi, har ma ana ƙona tabar ma ana sa masa toka a guri An zubta masa haƙori, kai waye da ba za a sare ka ka saru ba. Eh? Ai jarumi shine wanda za a yi watsa bar abu, jini ya fita kuma ya ƙi gudu. Amma ba wai a fafure ka kaɓace ba, wannan matsoraci ke. an ba bare ka ka bata kan matsoraci ne wallahi jarumi ka fito a fito a tsaga ka kaga jini kuma ka ji gudu wannan jarumi kenan amma kawai an tsara ya lankwashe ka daya ka <laughs> ha ha ha ha wannan ba jarumi bane matsoraci ne me yasa ka nemi kariya tsini eh an so a buge ka hannun ya kage to in baka da tsoro ka bar hannun ya iso mana hannun ya taho ka kare da garkuwa ko da ƙarfinka ko da sandar hannunka ko da makamin hannunka kai ma ka kai duka a nan ne za a gane jarumi amma ba ka saruwa ba ka harbuwa ba ka wannan arne annan <laughs> eh sahabbai ba haka suka yi ba wallahi su saruwa suke sokuwa suke yankuwa suke yi buguwa kuma suke yi kuma waye ya kai su jarumta ku zo kuna ta tsafi cikin musulunci ku ce wai musulmai ne ku

eh in shi ahli sunna ne dan uwanka in ka zo ka samu ba kowa daga kai sai shi tsinka sai ka tafi eh ka tsinka mar kar ya mutu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wani da haka da ya tsinke shi yace wallahi law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada da ka mutu wannan yana jikinka da ba kai ba cin nasara har abada eh wai mutum ne dan uwanka ahli sunnati wal jamaa yana son kitabu wa sunna ya gane shirka ba kyau bid'a ba kyau yana kokari iya wasa sai dai kurakurai da yake tafkawa to dai kwanta rashin lafiya sauran dangi kuma sun saba da irin wannan shirke-shirken sai aka ɗebo wasu zaruruwa aka ɗaɗɗaura masa eh to yace da yaje ya ganshi a kwance shi kuma bai iya motsi ma balle ya cire da yana da lafiya ba zai yarda ba don san da yake da sauran kuzari ya ki yarda nace to kai in ka je tun da ɗan uwanka ne ka tabbatar da bai so kuma kai ma ka san ba kyautsin ka kafin wasu su zo ka bar gurin eh in aka dawo ka gamshi yana kwanci aka labai cewa za a tambaya to ya fi kai jihadi in Allah ya taimake shi ya mutu ba su shi kenan. to in baka zo ba fa in dai ba da sa ya daura ba ba da sani ba ba cewa aka ya daura ma yace eh ba to wannan ba zai cutar da shi ba su ne suka yi shirkan ba shi ba Allah domin Allah ya ce duk mutumin da ya furta kalmar kafurci ko ya aikata aikin kafurci to fa ya sani zai dawama a wuta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai wanda tilan aka sashi zuciyarsa na cike da imani aka sa ka dole kai kalmar kafurci ko aikin kafurci wannan Allah ba zai kama ka da shi ba an gane wannan abillahi tauhid dare fa yana

sai ka daina mu'amala da shi amma idan baka tabbatar da cewa tsafi yake ba ba ruwanka da shi amma ranan da ka kaga yayi sai da wani kayansa na halal wannan kudin ya halatta kuma ku yi mu'amala amma kudin da ka san cewa na tsafi ne ko ya koma cinikin giya ko ko kuma ya koma fataucin karuwai da shauransu da haka yake samu to wannan kaga ba za ka yi mu'amalar dukiya da shi ba ka fahimta sai dai idan kasuwa ya shigo ya zo zai sai kayanka wannan za ka sai mishi ko ya kawo wani abun da ya halatta a saya wannan za ka saya don yin mutum yana wani aiki wanda ya saba wa shari'a ba hana ya sai kayanka ba ba hana ka sai nasa ba wanda ya halatta ba ka gane amma mu'amalar bikin dukiya ya ɗauko dukiyar da ka tabbatar haramun ce ya baka ba za ka yadda ba amma to ya idan sana'a yake kawai a cewa kuɗe amma an san yana shirka to ai ba a tabbatar ba wannan dukiyar na hakan ne ko ba na haka ba wannan ba za ka tsananta bincike a kai ba don shari'a ba ta ka wannan ba wannan kuɗin na me ba ruwanka wannan ka kuɗi ya kawo ka karɓa sai ma idan matsala ta samu ka bayar ku yi mu'amala na kasuwanci wannan ba ce ka bincika ba don ba hana ka ciniki da kaburi ba ma ka fahimci wannan Kaburi zai iya sayan kayan ka zaka iya sayan kayan shi zaka iya karɓar ranci a gunshi zai iya karɓar ranci a gunka zaka iya jingina masa kayan ka zaka iya jingina a gunshi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai jingina ya karbi abinci a gun wanda ba musulmi ba an gane wannan eh sallu ala nabi karim akwai walima ko akwai walima gobe in Allah ya kai mu a tsangaya gidan su alhaji bala dan gidan alhaji abdullahi mai shanu ko don haka ana gayyatar ‘yan uwa musulmi halartar wannan walima don Allah duk mutumin da yake da goyon bayan sunna ya halarci wannan wuri. An gane ko? muna da buƙatar mu ci gaba da haɗin kanmu a matsayinmu na masu goyon kitabu wa sunna. Mu daina yarda shaidan yana farraka mu. Matuƙar ra'ayinka ƙura'ani hadisi, to ka yi ƙoƙari ka haɗa kai ka da ‘yan uwanka masu wannan ra'ayi. Dunkulewarku ku guri ɗaya shi ke sa wani ma ya yi kwaɗayi ya shiga. Watsewar ku da wulaƙanta junanku shi zai sa wani ba zai kwaɗayin sha'awar abun ba. wayancan fashilme suke yi saboda suna fita rusu yi sai jahili ya yi sha'awar abu ko amma ba aya ba hadisi sai fada sai harguwa to don haka kai da kake da dalili mai ƙarfi bai kamata ka rika ja baya kana barin muhimmin abu yana lalacewa sawa'un waɗansunmu saboda matsayi in sun samu sai kaga su sun wuce su rika halartar irin wandan taro dalilin haka sai taron ya samu na ƙasu wani kuma gani yake kayyami ah, kan matsayi matsayina don ba ba ma ba komi to kai ne komin kuwa domin waɗanda ake girka musu manyan kujeru na aka girka suka je su kadai waɗannan ƴan yudi ba su zo ba ba taron ko na duniya ne kai da kake ga kamar baka kai matsayi ba zuwan kaɗin shine zai armasantar da taron ma'ana shi zai sa taron yayi armashi kai kuma mai dan matsayin da kake gani kai matsayinka bai kamata ka je ka yi dare ba saboda tsaro kai ranka ya yi fice daban da na sauran na gaji da daddare kaza kaza kuma irin wannan an sawa mutum ido ka tsare kanka ko ba za ka daga addini ba baka kai Umar ba baka kai Usmanu ba baka kai Aliyu ba matsayi baka kai manzo Allah ba kuma waɗanda aka sa ido ba a fiye ba su kai ba haka su abdurrahman ibn auf in dukiya ne an sa musu idon kuma ba su bar zuwa irin wannan ba don haka kar ka ware kanka irin wannan ka cire kanka ba tare da Allah ne ya cire ka ba ka ce kai ko ka je ba ba komi da haka sai ka ga taro yana samun matsala kana iya yiwuwa kai din nan tollin tol dalilin zuwanka wani in ya ganka sai je ta haddawa ne kai abun nan fa muhimmi ne ashe su wani duk a ciki suke to dalilin ka sai ayi shakkar yin wani abu ma a gurin kai baka san cewa zaman kagun ma sai yana iya zama tsaro ba wani in ya je da niyyar yi wulakanci abu in ya hangi wani agun sai ce ka shagu na suna da daurin gindi hatta wani wallahi kaga ka taimaki addini dalilin ka kai kwaya ɗaya tal Allah taimake mu don Allah mu bada goyon baya duk inda aka ce ana kira zuwa ga kitabu wa sunna mu yi kamar yadda muka saba dai kar mu gajiya shaidan da yana bin irinmu hmm. e eh, wani lokaci sai kaga an yunkuro wani lokacin shaidan kuma sai ya zo ya donkofe to kar mu ke yadda da wa shaidan gaba gaba dai ake so kar a ce baya baya kar ka zo ka ce ka da an yi kaza to aiki ya lalace in ka ji ana da Allah ya sauƙaƙe mu mutu muna yi haka wala ta mutunna illa wa antum muslimuna Allah ya kai mu gobe lafiya sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين